Yanzu ku dibi hoto na sha bakwai. Allah na bi da Bulus Bayan wa'azin Bulus, ekiliziyoyi da dama sun kahu a cikin wurare da yawa. Bayan ‘yan shekaru, sai Bulus ya ziyarce su, ya ziyarci waɗannan ekiliziyoyi. Cikin wannan ziyara, ya tahi tare da wani mataimaki mai suna Silas. Bulus da Silas suna son su tafi wata jaha mai suna Bitiniya, amma Ruhun Yesu bai ba su hanyar su tafi ba. A cikin dare, Bulus ya ga wahayi, wani mutum na roƙon shi ya zo cikin ƙasarsu, wato ƙasar Makedoniya. domin ya cece su. Ta haka Bulus ya gane da Allah ne ke kiran shi domin ya yi wa'azi a ƙasar Makedoniya. Nan take, Bulus da Silas sun yi biyayya ga Allah. Allah na da hanya da yawa domin shi bi da mutane. Wani lokaci yakan yi amfani da mahalki, amma so da dama yana amfani da maganar Allah wato littafi mai tsarki. Shi yasa ya kamata mu karanta maganar Allah da kyau domin mu gane da abin da Ubangiji yake so. Ya kamata masu bi su bar maganar Allah ta bi da su. Ku saurara da kyau, gama Allah yana son ya gwada mana hanyar da za mu bi. kuma ya ba mu ƙarfi da hikima domin mu bi shi tare da yi mishi biyayya.